tashin Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha uku da mita goma sha ɗaya da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro nabila Bila Muktar Oba ke muku sallama. A cikin shirin za ku ji cewa hukumomi sun yi Allah wadai da abin da suka kira munanan hare-haren da aka kai wa 'yan Isra'ila a Amsterdam. china kuwa ta ce za ta baiwa mahukunta ƙananan hukumomi biliyoyin daloli domin rage wasu basussukan su A Najeriya masana ne ke ci gaba da tsokaci tun bayan da Malaysia ta bayyana kudirin daina amfani da motoci masu amfani da iskar gas ta CNG daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta hakikanci kan wannan tsari. a nawa ra'ayin idan ake amfani da ta tukunyar da gas wanda ba nashi ba to dole za a dinga samun hatsari su malaysia sun saboda arhar mai da suke da shi cng bai sami karbuwa ba sosai gwamna abba kabir yusuf na jihar kano kuwa ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi gaban majalisar majalisar dokokin jihar. Mun ba da kiyasi fiye da naira biliyan ɗari biyar da arba'in da tara wanda dan majalisa suka yadda mana shi za mu yi amfani da shi. Muna tafa da duka waɗannan rahotannin amma sai bayan Umaima Sani Abdulmumin ta gabatar da labaran duniya. Magajiyar birnin Amsterdam ta yi Allah wadai da wani hari da ake cewa an kai wa 'yan Isra'ila a filin wasa wanda ta bayyana da mummunan hari. Boys on scooters Halsima kenan take cewa wasu matasa akan babura sun rika kewaye birnin suna farwa magoya bayan makabitar alfif bayan karawarsu da IS Amsterdam. Shugaban 'yan sandan birnin Peter Hola ya ce da farko magoya bayan kungiyar Makabi ta Isra'ila ne suka so farwa wata motar tasi da bankawa tutar Falasɗinawa wuta. wasu hotunan bidiyo da ba a tabbatar da sahihancinsu ba a shafukan sada zumunta sun nuna yadda 'yan isra'ila ke takalar larabawa da falasdinawa a yanzu dai an ayyana birnin amsterdam a matsayin mai haɗari an kuma haramta rufe fuska da taron zanga-zanga Gwamnatin tarayya a China ta ce za ta bai wa mahukuntan kananan hukumomi sama da dala biliyan 800 domin rage wasu saka Za a yi amfani da kudaden ne wajen biyan abin da ake kira boyoyin basuka. This plan aims to bail out local government. Wakilar BBC ta ce wannan tsari na rage basuka zai taimaka wa ƙananan hukumomi wajen haɓaka sakamakon yanayi na matsi da tattalin arzikin su ke ciki tun bayan annobar corona. Sai masu sharhi na ganin wannan mataki ba zai wadatar ba. akwai buƙatar gwamnati ta sake ƙwazo kafin a ga sauyin da ake fata. Shugabannin Turai da ke gudanar da taro a Budapest na shirin kaddamar da wani tsari da zai inganta karfin gogayyarsu kafin zababben shugaba Donald Trump ya shiga ofis. Suna ta nazari kan wasu jerin daftari har 170 da saba'in masana tattalin arziki daga Italiya suka samar da haɗin gwiwar tsohon Prime Minister Mario Draghi. babban abin da ake ganin zai iya zame musu cikas shine ta inda za a samar da kudaden aiwatar da shirin shin daga asusun kasashe ne ko hukumar tafiyar da turai sannan wannan abu ne da suke iya neman rance daga kasuwannin duniya mr draghi dai ya yi gargadin cewa muddin suka tsaya sanya to makomarsu na cikin haɗari to kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc An gudanar da bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasa a Botswana Duma Boko. Ya kayar da abokin hamayarsa shugaba mai ci a zaben da ya kawo ƙarshen mulkin kusan shekara 60 na jam'iyya da ke mulki. Wakilin BBC kenan yake cewa yadda aka so mu gudanar da bikin kenan da taken ƙasa da kuma girmama demokuraɗiyya Mr. Boko zai fuskanci kalubale babba. wajen inganta tattalin arzikin kasar da ke cikin matsi sakamakon koma baya da kasar ke fuskanta a cinikin diamond ya alkawarta samar da ayyukan yi dubu ɗari biyar kafin gudanar da bikin rantsuwar mr boko ya faɗa bbc cewa yana son a baiwa yanci rani daga zimbabwe marasa takarda ayyukan wucin gadi da takardar izinin zama a ƙasar yan zimbabwe da dama sun tsere zuwa botswana saboda matsalolin tattalin arziki da ƙasar suke ciki ma'aikatar lafiya a najeriya ta ce daga yanzu za a rika yi wa mata masu ciki da ke buƙatar tiyata kafin haihuwa aiki kyauta a wani ƙoƙari na rage yawan mace-macen da ake samu na mata da jarirai a lokacin haihuwa Najeriya ita ce ta hudu a duniya da ke fuskantar irin wannan barazana. Ma'aikatar lafiyan ta ce an ƙirƙiro wannan shiri ne domin talakawa da mata marasa gata, amma sai idan ana cikin buƙatar gaggawa ba kowace tiyata ba. a najeriya ana kashe sama da dala talatin wajen tiyatar haihuwa wanda ba kowa ne ke iya biya ba musamman mazauna karkara najeriya dai a wannan lokaci na fuskantar matsalolin tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar inda hawan farashi ya karu da kashi sama da talatin cikin ɗari to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida umai masani abdulmumin To kamar yadda watakila kuka ji cikin labaran duniyar, 'yan sanda a Netherlands na gudanar da bincike kan wasu munanan hare-hare da aka kai kan 'yan Isra'ila bayan wani rikici da ya balle a Amsterdam. An garzaya da mutum biyar asibiti bayan hatsaniyar da ta kauri tsakanin magoya bayan kungiyar Maccabi Tel Aviv da Ajax Amsterdam. 'Yan sandan kasar sun ce sun kama fiye da mutum 60 sakamakon rikicin ga rahoton Aisha Sharif Baffa. wasu faifan bidiyon da ba tabbatar da su ba da aka sanya a shafukan sada zumunta sun nuna yadda isra'ilawa ke waƙe-waƙen habaici ga laraba da kuma falastinawa kafin hatsaniyar da take jawabi ga wani taron manema labarai magajiyar garin amsterdam famka halsema ta bayyana lamarin da ya faru a matsayin babban laifi in amsterdam there are many demonstrations and protests ta ce a amsterdam akwai hatsaniya da zanga-zanga da dama da ake yi amma kuma mu a koda yaushe a shirya muke kuma ko shakka babu wannan zanga-zangar na da alaka da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma yakin da ake yi tsakanin isra'ila da kuma palestine to amma abin da ya faru a daren jiya ba zanga-zanga ba ce ba shi da wata alaka da hakan laifi ne tsakwaransa hal sai mata ce wannan abu da ya faru a garinta abin takaici ne kuma yahudawan da ke zaune a can sun kaɗu sosai bagajiyar garin ta ce wannan abu da aka yi a Amsterdam abin kunya ne ka birnin da ma kasar baki daya. Prime Minister Netherlands Dex ya yi Allah wadai da lamarin sannan minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ma ya ce zai tura jirage biyu zuwa Amsterdam domin a kwaso mutanen kasar sannan rundunar sojin kasar ta aina rikicin da mummunan hari akan Isra'ila. Hoton Aisha Sharif babba kenan. To a Kano jihar da ta fi yawan al'umma a arewacin Najeriya gwamnan jihar ya gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2025 a gaba majalisar dokokin jihar kasafin kuɗin na bana wanda shine na biyu da gwamnan ya gabatar ya kai fiye da naira biliyan 500 duk da kasancewar jihar cibiyar harkokin kasuwanci amma tana sahun gaba wajen yawan yara da ba sa zuwa makaranta abin da ya sa gwamnati ta ware fiye da kashi 31 na kasafin ga ilimi ga rahoton zaharar dillawan yayin da yake gabatar da kasafin kuɗin gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf ya ce sun tsara kasafin ne bisa kiyasin cewa za su samu kuɗin shiga daga ɓangarori daban-daban ciki har daga tarayya kasafin kuɗin ya kai biliyan dubu ɗari biyar da miliyan ɗari da sittin da ɗoriya kuma gwamnan ya ce za su kashe fiye da naira biliyan ɗari da sittin don inganta ilimi a shekaru shekara ta biyar, kasancewar jihar Kano mai yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Gwamna Abba Gida Gida ya ce za su yi abubuwa da suka sha bamban da irin wadda suka yi a bara. ba da kiyasi na kudade fiye da naira biliyan 549 wanda allah da wannan idan al'umma majalisa suka yadda mana shi za mu amfani shi kuma kamar yadda aka sani ko a wannan shekarar mun ware mafi wato kaso mafi tsoka ga harka da ta shafi harkar ilimi wannan karan ma in allah da shekara mai zuwa mun kara ma akan abin da muke na wannan shekara domin ilimi shi muka ba wa mafi wato muhimmanci kuma za mu kashe fiye da kaso talatin da ɗaya bisa ɗari na kuɗinmu a kansa bangare na biyu da kasafin kuɗin zai mai da hankali shine lafiya da walwalar jama'a inda gwamna abba ya ce ciyar da al'umma gaba da samar da abubuwan more rayuwa su za a baiwa muhimmanci nan gaba ne kuma ma'aikatu da hukumomin gwamnati za su rika zuwa gaban majalisar suna bayani dalla-dalla da kare abubuwan da suka tsara a kasafin na 2025 sannan bayan majalisar ta kammala ta da tsifa a kan kasafin sai ta amince da shi kana ta miƙa gwamna ya rattaba hannu ƙungiyoyin cikin gida da na ketare dai na ƙarfafa gwiwar jama'a da su rika shiga sha'anin kasafin kuɗi ana damawa da su musamman su rika bibiya don tabbatar da cewa abin da gwamnati ta tsara za ta yi an yi shi yadda yadda ya kamata zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya to a daidai lokacin da kasar malaysia ta sanar da cewa daga shekara mai zuwa za ta daina amfani da motoci masu amfani da iskar gas na cng gwamnatin najeriya ta hakikance cewa har yanzu tana kan bakanta na rungumar tsarin amfani da cng din hakan na zuwa ne bayan gwamnatin ta malaysia ta ce za ta daina rijistar motoci masu amfani da cng ranar 1 ga watan Yulin 2025 kuma kamfanin samar da mai na kasar zai daina siyar da iskar gas din a tashoshinsu daga ranar wanda hakan ya fara saka fargaba a zukatan 'yan Najeriya ga rahoton da Aisha Aliyu Jafar ta haɗa mana. Gwamnatin Malaysia ta ce masu amfani da motocin da ke amfani da iskar gas kawai waɗanda suke da rajista za a biya su kuɗaɗe daidai da kuɗin motocinsu a yanzu kafin a lalata motocin nasu. waɗanda kuma motocinsu ke amfani da man fetur da iskar gas lokaci guda gwamnatin za ta ɗau nauyin cire musu na'urar da ke amfani da iskar gas ɗin kyauta wani masani kan iskar gas na cng aminu tijjani ya ce ƙasashe da dama kamar su iran da masar da china na amfani da cng sai dai yana ganin bai samu karbuwa ba ne a malaysia baya ga wasu dalilan shi dai cng an fara amfani da shi a shekaru 164 da suka wuce a france to su malaysia sun fara amfani da cng a shekarar 1990 inda suka fara amfani da shi a motocinsu na airport da taxi taxi to amma saboda arhar mai da suke da shi cng bai sami karbuwa ba sosai saboda a har yanzu zancen da ake yi motoci ba su wuce dubu arba'in da hudu da wani abu suke amfani da cng ba to amma dole akwai wasu dalilai nasu wanda shi minista na transportation din ya magana a kai ya ce an samu fashewar tukunyar ita gas lokacin da ake yin hadarurka na motoci da suke amfani da cng to ah, ɗaya rahoton da ya zo ya nuna cewa wasunsu suna juya tukunyar gas na lpg ne na gas na girki su mai da shi cng wanda kuma a ƙa'ida in har wannan ne to ba zai ɗauka ba kuma yana tattare da hadari sosai to amma akwai kasashe irin su china pakistan iran brazil wanda har yanzu suna amfani da su kuma babu wani korafi daga gare su kan martanin gwamnatin najeriya da ta ce iskar gas na cng ya fi saukin amfani da saukin kuɗi masanin iskar gas ɗin na cng aminu tijjani ya ce najeriya na kan gaba a gaskiya najeriya tana kan hanya fatanmu da ya guda ɗaya shine har yanzu abun bai wadata ba kuma har yanzu ya fi karfin mutane because yadda ake fama a wannan lokacin ya kudaden da ake biya wajen conversion ya fi karfin jama'a. To kana ganin babu hadari kenan? Ah, a gaskiya magana hatsari a duka aspect na rayuwa babu wani abu wanda yake bai da hatsari. So a gaskiya a Najeriya dai har yanzu hatsari dai aka samu na CNG wanda tukunya ta fashe a jihar Edo. wanda shi ma da aka duba tukunya da aka yi amfani da ita ba ta CNG ba ce ta lpg ce nauyinsu ba ɗaya ba ne so gaskiya dai a bisa wayannan hujjojin ni dai a nawa ra'ayin zan iya cewa idan ake amfani da ita tukunyar ta gas wanda ba nashi ba to dole za a dinga samun hatsari gwamnatin najeriya dai na ci gaba da karfafa gwiwar 'yan kasar na ganin sun koma amfani da iskar gas daga man fetur sai dai 'yan kasar na ci gaba da fama da fargaba sakamakon wasu rahotanni da suke samu na fashewar tukunyar iskar gas din shugaban najeriya bola tinubu ya jaddada bukatar najeriya ta yi amfani da albarkatunta na iskar gas a fannin sufuri domin inganta tattalin arzikin kasar Aisha Aliyu Jafar BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya batun sabon kudirin haraji na gwamnatin shugaba tinubu na ci gaba da tayar da kura inda jihohin yankin arewacin kasar suka bayyana adawa da kudirin ko ana biyan haraji idan ya kasance wato kamar kamfanonin sadarwa wanda ba nan ba mu muke amfani da waya to haraji sai dai a bada su inda ka harkwata yake to kaga an dada talautar da mu jihohin arewa kamar ni ba zan samu abin da ya wuce biliyan biyu ba to wanzu kaga an yi haka ba za mu iya biyan albashi kenan 'yan majalisar dokokin Najeriya ma daga yankin Arewa sun ce za su tabbatar da kudirin na haraji da ke gaban su bai yi nasara ba. Wannan abu da gwamnati ta kawo mu a wajen zai ƙara saka wannan yanki namu na Arewa gabaki ɗaya cikin bala'i cikin masifa cikin talauci cikin tashin hankali kuma a matsayinmu na wakilan jama'a ga baki ɗaya ba za mu yarda gaskiya da wannan kuduri. Shin me sabon kudirin haraji ya kunsa sannan me yasa ciwon arewa ke adawa da shi? waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To an jima da maraice ne za a gabatar da wannan shiri kuna iya aiko da sakonninku ta shafukanmu na sada zumunta. Yanzu agogo a Najeriya da Nijar yana cewa karfe uku ne da kwata. Kuna sauraron wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC tare da ni na Nabila Muktar Uba. gaba a cikin shirin zamu je Ghana inda dasa batun batun shugaban kasar Nana a kufa Ado ya janyo cece kuce a shafukan sada zumunta. Shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dole ne a yi adalci game da abin da ya kira mummunan tashin hankalin da ake gani a Isra'ila da Gaza. Wani sabon rahoto daga hukumar ya yi bayani dalla-dalla game da yakin. sannan kuma ya yi gargaɗi cewa karuwar kashe-kashen farar hula na iya zama laifukan yaƙi kuma kisan kiyashi ga rahoton raliya zubairu wata ƙididdiga mai tayar da hankali da ke cikin wannan sabon rahoto ita ce mutanen da suka fi mutuwa a gaza su ne yara masu shekaru biyar zuwa tara yara dai su ne suka fi yawa al'ummar zirin gaza kuma rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa isra'ila ba ta bambanta tsakanin farar hula da mayaka kuma tana kai wa yankuna da fararen hula ke zaune hare-haren bumabumai. A watan Afrilun da ya gabata rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe mayakan Hamas saba'in da biyar sai dai kuma farar hula fiye da dubu talatin da hudu ne suka rasa rayukansu sanadin hare-haren sojojin Isra'ilar. Rahoton ya yi magana akan batutuwa da dama da za a iya amfani da su a matsayin cin zarafi kama daga jefa al'ummar yankin cikin yunwa da kaiwa ma'aikatan lafiya hari. Jeremy Lawrence shine mai magana da yawon hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. The report shows how civilians have borne the brunt of the attacks. Ya ce rahoton ya nuna yadda farar hula suka fi jin jiki a hare-haren ciki har da farko da dakarun Isra'ila suka yi wa Gaza da kuma yadda gwamnatin Isra'ila ke ci gaba da hana a shigo da kayan agaji tare da lalata gidajen farar hula da sauran ababen more rayuwa da kuma tilasta musu ficewa daga yankuna akai-akai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan ɗabi'a ta dakarun Isra'ila ta haifar da kashe-kashe da jin raunuka da yunwa da kuma cututtuka da ba a taɓa ganin irinsu ba. Game da haka ne ta ce ya zama wajibi a hukunta waɗanda suka saba wa dokokin ƙasashen duniya. kai da Raliya Zubairu. To zaben shugaban Amurka da aka kammala a makon da muke ciki na ci gaba da jan hankalin jama'a musamman nasarar bazata da Donald Trump ya yi. Haka kuma an samu Amurkawa da ƙungiyoyin 'yan hamayya da suka riga fafutukar ganin cewa bai yi nasara a zaben ba. To yanzu da Mr. Trump ya zama zababben shugaban ƙasa, ko ire-iren waɗannan mutane na da ƙwarin gwiwar ci gaba da adawa? Tambayar kenan da na yi wa Ibrahim Garba Ahmed, wani mazaunin Bronx da ke Amurka. Sai dai ya fara bayani game da yadda ya ji da sakamakon zaben shugaban ƙasar. ni da mutane suke wa wannan zaben kusan dai ba haka da yawa musamman mutane wanda suke da ra'ayin karɓar baƙi ko kuma baƙi wanda suke cikin ƙasar nan da kuma wasu ra'ayyukan kasancewar kuma gaskiya da yawa abun ya ɗauke su da mamaki kuma da yawa sun karbi abun duk da dai ba su zaɓi ma shugaba Trump ba amma daga baya sun gane wasu dalilai da suke gani da su a lokacin da ake kamfen ma ba su gani ba sai yanzu suke gani. To kamar me kake ganin ya janyo rashin nasarar da Kamala Harris ta yi a zaben? To gaskiya ne a zahiri duniya mutane sun tabbatar da wasu abubuwa da suke faruwa wanda ya kawo ko ya haddasa wasu damuwa musamman da ƙasa kamar Amerika. Watan yaƙi shi yaƙi ko ba a yi sa ba duk lokacin da aka fara cece ku ce kan da yaƙi wanda yake bibiyar siyasar duniya watan hawa kaya da makamantansu shine abin da mutane suke fuskanta to sai kasance ba ma wai a'a gaba ce ko an fara bane a'a an dade an tsunduma a cikin wannan yaƙi musamman na ukraine da kuma abin da yake faruwa a gaza to sai jawo hankalin mutane ta yanayin sigar da yakin ke faruwa amerikawa sun kasance sun yi bore da kuma zanga-zanga tun yau ba cewa wannan yakin da yake faruwa ko yaƙe-yaƙen nan ba mu amince ba yadda da shi ba in akwai wata hanya da za ku ku yi sulhu kan wani al'amari domin a samu zaman lafiya a duniya mun shirya to duk duniya kuma ta shaida a yadda amerikawa suka yi wannan rawa gani wajen wannan kira ga gwamnatinsu sannan kuma na biyu tasirin da masu addini wannan zaben ya yi a rayuwarsu yana daga cikin dalili na sakamakon cin wannan bayan Allah. To masu adawa da Trump ɗin sun yi ta fafatuka don ganin bai nasara ba musamman a wannan zaɓe. Sai dai ga yadda sakamakon ya kasance. Shin yanzu menene abu na gaba? Kamar za su ci gaba da nuna adawa ga shugabancinsa ne? Eh to yawanci a tsarin irin wannan tafiya adawa tana farawa ne tun daga kan wajen mika kuduri inda ake rubuta kuduri to kasancewar yanzu shine mafi rinjaye a ko ta wani bangare to ma'ana ko da za a yi adawa inda adawa take tasiri kenan to dama ita adawa a rayuwar siyasa kamar ko sunna ce ba a daina ta za a samu mutane da za su rika korafe-korafe akan abin da su suna gani cuma haƙƙinsu ne ba a basu ba ta hanyar da suna gani shugabancin demokaradiyya ce to amma kuma kamar yadda bature yake cewa majority kari da vote to a zahiri shine mafi jama'a mafi rinjaye suka yi katutu suka zaɓi irin aƙidar siyasar da suke so gwamnati da kawo musu Ibrahim Garba Ahmed wani mazaunin Bronx a Amurka. To idan muka koma Najeriya hukumomi a jihar Adamawa sun ce sun yi kuskuren bayyana cutar dabbobin da ta bulla a jihar a matsayin mummunar cutar nan ta anthrax. Kwamishinan dabbobi da albarkatun ruwa na jihar ta Adamawa Tijjani Atiku Maciya ya ce cutar sanyi ce ta dabbobi ba cutar anthrax ba kuma suna sun soma daukar matakai domin hana yaduwarta ta. Ga karin bayanin da ya yi wa abokin aiki na Abdullahi Bello Diginza. na farko dai bari in dauki wannan dama in nemi gafara ga kalayar mutanen jama'a ga hiran da muka yi jiya inda na nuna maka cewa cutar da ta fito na na ciwon dabbobi dinnan akan cutan anthrax ne wanda na je kuma aka sake tattacewa ya zama da ba haka ba ne don shi na nemi gafara a wannan a ɗauki a nemi na nemi gafara ga jama'a na biyu kuma wannan cutar cbpp ce wato pneumonia pneumonia ce cutar tari na wato cutar sanyin dabbobi kenan cutar sanyin dabbobi ne cutar sanyin dabbobi ne wanda ya farko kuma aka nemi samfur ɗin mun kai zuwa jos har mu nemi mu tabbatar da tabbacin cutar daga beti daga laboratory da su. To daman binciken da kuka yi jiya ba ku tabbatar ba ne ko yaya aka yi kuka faɗi eh. wata cuta saɓanin wadda kuka gano? Eh, eh, eh wato wannan kuskuren ya fito gare ni domin ka san dan adam ba zai ci goma ba Eh, su su wanda suka karanci maganin ni kuma kwamishina ne an bani ma'aikata in kula da su wanda ba professional bane a waje na ba to yadda suka zo suka bani report din sai yadda ya kasance a sai ni na mantuwa kaɗan a kai yanzu ya kasance ba haka ba ne. So wani ƙarin bayani za ka yi mana game da alamomin cutar nan? to dama alamomin cutar ita ciwon sanyi cuta ce wanda ba fulatan yana faɗa da ita sukku mu hausawa kuma suna faɗar cutar sanyi wanda in ya kama shanu za ka ga shanu ba zai iya cin abinci ba zai ringa yin tari kuma ko yauce kuma zai kasance cikin sanyin jiki ba zai iya ko motsi ba ba zai ba alama abin da zai iya yi shi ma mugun cuta ne ita wannan cuta shanu kawai take kamawa ko har da sauran dabbobi eh tana kama da sauran wasu dabbobi ba in ya kama yana amma babban maganar cuta ce da yadda ka san pneumonia yana kama to haka kuma yake yake kama dabba menene hatsarin wannan cuta honorable eh, yana da hatsari sosai domacin in ba dauki mataki a take ba zai iya kawo sai ya kawo ya gurbatar da sauran shanu ya kakkama wasu shanu ya kasance shanu su samu damuwa har ya zo ga mutuwan shanu. Kawo yanzu kuna da wani ƙididdiga na adadin dabbobin da suka kamu da wannan cuta? A'a tukuda babu shi alama ne aka gani don shi ba wani cutar babban kuma bai kwantar da ba tukuna alama ne aka gani. Shi sa ake so a ɗauki mataki a take. kwamishinan dabbobi da albarkatun ruwa na jihar adamawa tijjani a teku mace kenan To a Ghana shugaban kasar mai barin gado na na Akufo Ado na fuskantar suka a shafukan sada zumunta bayan da ya kaddamar da batun bituminsa. Wani jami'in gwamnati ya ce matakin wata karramawa ce ga ayyukan raya ƙasa da shugaban ya gudanar a lokacin mulkinsa. Sai dai al'ummar Ghana da dama sun soki yadda aka dasa batun butumin a wajen wani asibiti a birnin Sekondi. Ga rahoton Madina Dahiru Mai Shanu. Shugaba Nana Akufo Ado wanda zai sauka a watan Janairun baɗi bayan kammala wa'adi biyu kan karagar mulki ya yi alfahari da cewa ya cika kashi tamanin cikin 100 na alkawuran da ya yi wa al'ummar ƙasar. ya dai kaddamar da wani abin tunawa da shi wato mutum mutuminsa da aka saka a gaban wani asibiti a ziyarar da ya kai wa yankin Nwakanta a baya-bayan nan. sai dai mutum mutumin ya janyo cece kuce inda wasu 'yan ghana ke nuna shakku kan muhimmancinsa saboda kawo yanzu akwai ayyuka da dama na gwamnatinsa da ba a kammala su ba mutane da dama a shafukan sada zumunta sun yi kira a cire mutum mutumin bayan shugaba nana akufo ado ya sauka daga mulki sun yi wannan kiran ne bayan da hotunan suka kara da shafukan sada zumunta sai dai kuma wasu na ganin ya kamata a girmama shugaban kasar kan gudunmuwar da ya bayar ga ci gaban kasar a yayin rangadin nasa shugaban kasar mai shekara tamanin ya bayyana manufarsa ta soke kudin makarantar ɗaliban sakandare a matsayin wani abin da ya yi da ba za a manta da shi ba Haka kuma ya yi kira ga mazauna yankin da su zaɓi mataimakinsa Muhammadu Bawumiya a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a watan gobe domin ya ci gaba da aiwatar da manufofi da ayyukan jam'iyyar su Tsohon shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama wanda yake son ya dawo ƙarƙashin inuwar jam'iyyar hamayya ta NDC shine babban abokin hamayyar Bawumiya. Tsadar rayuwa tana cikin batutuwan da aka fi ba fifiko a yakin neman zaben ƙasar. A gaida Madina Dahiru mai shanu da wani rahoto. To tsohon ministan ilimin Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya ce ba za a iya cimma gyaran da ake son yi wa tsarin ilimin almajiranci a kasar ba har sai jihohi sun yi aiki tare. Malam Shekarau ya bayyana haka ne yayin taron masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi a Najeriya da aka yi a makon nan wanda ya mayar da hankali wajen nemo hanyoyin da za a mayar da miliyoyin yara makaranta. Ka karin bayanin da ya yi wa Buhari Muhammad Baki. Na farko babu haɗin kai haɗin kai na aiki tare yanzu saboda allah abin da ya ci kano zai bar jigawa abin da ya ci borno zai bar yobe abin da ya ci sokoto zai bar kebbi zai bar zamfara har sai da muka shirya a taron gwamnonin arewa muka haɗa gwiwa da arewa house muka yi wa gwamnonin arewa mu goma sha tara presentation muka gaya musu ga abin da muke a tsangaya ga tsarinmu ga tsarinmu muna son kowa ya zo mu haɗu ba mu ce mun fi kowa iyawa ba wani gyara za a kawo yadda za a wayi gari yaron katsina in ya zo kano almajiranci ko tsangaya ko karatu zai tara cewa abin da ake a katsina irin sa ake a kano duk inda ya je iri ɗaya ne sai ka ga babu hujjar yaran nan iyaye su ɗauke su da kanan su kai su nan ɗauke su kai su amma inda kowa zai ta yin nasa shi kaɗai ba a yi haɗaka ba to ba za mu taɓa cimma nasara ba. wani yanzu kana magana cewa kanin haɗin kai zai kai ga cin nasarar wannan tsari na almajirai da ake neman gyarawa a najeriya zai kai in fa shi ne tushe ba idan ba mu haɗa kai mun yi program iri ɗaya ba to ba za a taɓa cin nasara ba amma idan misali yanzu wannan hukuma ta fidar gammanci ta jawo jihohi ta zo da tsari a zauna da ƙwararru na jihohin nan a fitar da tsari gwamnonin nan su yadda su ba da haɗin kai lokacin gwamnatin ina minista a jonathan ya ba da kudin federal gama an gina tsangayoyi amma saboda gwamnonin ba su ba da haɗin kai ba yanzu wasu tsangayoyin da aka gina ba sai jakai da kadangaru a ciki wannan abin takaici ne to shine muke son wato ba wai federal gama kawai ta je ta yin gine-gine ba ko ta yin program a jawo jihohin su shigo ciki in fandin ne a haɗin gwiwa a ba da kudin in training ne in yaran nan ne ni zan faɗa musu cewar duk mai tunanin wannan matsala za ta kau shekara ɗaya shekara goma shekara ashirin shekara hamsin ya manta da wannan tsarin tsangayen nan fa iya shekarun musulunci a arewa shine iya ta. dan haka ba tsari bane da za a kawar cikin sauki yawa na biyu kuma mu yadda tsarin karatu ne tsarin ilimi tun kafin mu san abcd mun iya sun miyara mun iya rubuta wani abu da ajami shi ba ilimi ne tsohon ministan ilimi na najeriya malam ibrahim shekaru to masu sauraro baki ɗaya shirin kenan nabila muktar Oba ke cewa mu huta lafiya